bayan sa ba أو صلى على جنازة وهو يسعى فهي صلى داوى إن خارج su Allah taimake su su komai nasu ba na aure guda daya sai da ake kawai ba a sallar gawa ba gida ake kai ta bai a nemi inda za a samu nutsuwa a ce wurin sai Allah ya sallace ka sallace ka gida bai da ƙari komai Ki ma masu dai a samu na ƙasa Idan dai aka ce maka yau gawa ce jama'a sun yi jama'a buku min da suka je sallah wurin ba ba ba sa ma tunanin su a kan sallar mun sha sallolin gawa su dama Gawa gidan yi ta tuna yanzu wannan sallar ba mai tsanci kai saboda kunya ba za ka ce kaki ba ba kuma ba ka da iko da su ba za ka ce ga yadda ya kamata yi za a yi sallah mu uba ne yanzu sallah a tudun wata an ka fara sallah a su da za mu uku sai an yi uku ko hudu ma Idi jama'a sun yi jama'a kamar ilimin nan ba. Misali yanzu a ce maka jama'a ne daga nan sun kai gidan adadi ba ba lalata. kana kabbara ko na fara kabbara wani ya zai kabbara na baya shi kabbara kana ji za ka je na bayan san sallah ne ka je daga ba kuma ku sallame to kai daga ce mun yi imani ko da Allah wai mun san abubuwan nan da muke ba fa yadda muke so fara ai ba ko a irin nan da muke bi da muke bi a bisa tsawon sai an bi shi gama ta sai an bi shi in ya kai waje duk kowanne sai an bi shi ba za a kabbara ba dole sai ka shuru kai waye Ina kan tsirarin da ba kai abin nan ba wani ita da lalata sai zai kabbara da lana kawai an da da yadda yake Allahu Akbar in ba su yi kawai da har yanzu makama ba amma muna shirye shiryen kama kuma yanzu ma wannan doka ne nake gaya muku wanda duk irin wannan ana ke kusa da ke tafi shi sai an gama sabba da mu san yadda za mu yi shi Shirgan tsakanin ƴan kuska na suke taruwa a wurin mene ne ke taruwa a wurin ana da zai shaukaci. A ce muku har yanzu ba zan ba ta sallah wani sarki ba. Malam ɗaya bisa goma ya saka sallah. Ɗaya bisa goma. ba na jin ko an samu wata ɗaya da yi sallah shi ka gama aka kuma ana kallon masu sallah ni ma dai da can na samu wuri ana ce zai mu je gaba ta na ce a'a da nuna wanda ta za mu ɗauki abubuwan mu mai yi cin yadda ake yakar komai mu ɗauke shi mu kai shi masallaci me ne matsalar Allah ya haiwa ainihin wani cikawa an nemi wanda baya magana sosai malam an na su alaji na su a zan ka kenan ba ana gangare sai a kai mutum na iya sanar da mutane mutuwa kai ma wata ran ka za ta same ka da ne su ne sallan Allah ya wa alaji su eh, ainihin cikawa su kaza amma za a yi janaza sa'in yau me zai sa ya ake a duniya wanda sauki ne zo ko shi kenan mun huta ba tun da dole mu bi shi yanzu wannan duk inda je mata dole in dai a nan ne dole sai bi inda zama sai na je wurin wani lungu amma ni ya zan so a ta'amin shi nan inda zan masa sallah irin sallar da na iya in ji a hallu da irin sallan da na iya in ji na yi irin sallan da na iya amma ba zan so a kai shi inda za a ce a yi sallar rabi da rabi ba ni ba sallar da da su da ita ma yi sallar kawai to dole wannan abu a za a ce hawa ne ba saboda dama a yi ne a fata amma me yake da suna a yanzu tun da ci gaba muke ne wato ya kamata mai haka duk da aka yi mana wanda muke son mu yi masa ainihin abin nan eh, mai masa sallar da muke so mu kashe kawo gidan mu in ma misalin maganan gida na ana iya ɗauko shi da gari ana iya ɗauko shi da gari mu ƙara kawaɗanta wurin ajiyar wannan wurin ajiya ina nan ba komai a ciki can gyare-gyaren da za a yi masa bai san sa karya ba ku zo a kunta mana dai ka mun ga kamar da asbahi a saboda akwai wanda za su zo daga gari kaza da rabashi karfe goma da aiwa ma sallah a cikin duniya ta kauta an zo an aje an kusa an zo an aje makabarta ma kuma ya kamata makabarta ma mu tsaya mu gyara makabarta mu mu dauki makabarta guda ta kirki ba in za mu bar ɗan wuyi suna yau gawa kimu suna bane gawa kimu wanda za mu je mu je makarafin da kuke da iko da ita wannan tashi za ta yi wancan za ta yi a gama ko da ba mu iya kwasa a dokar ceto wannan wanda ya mutu yana daga gatansa yana da abin hannunsa bai da bukata a wasu ɗauki hula a nema masa taimako da kuɗin sama yana da kuɗin ballanta ne ga yaya ga abokan arziki sun hannu a ɗauki hula a nema masu taimako har muna iya mu je mai mara kai makabartar na zan taimakanta nawa ne kake kuna gaba baka wannan nan ba za a ce ba mu in akwai in babu da shi san abin da za mu yi muku ba za ba komai a lokacin ko muna iya nisawa muna iya nene ne komai aka taso mun san babu samuwa kai su ma su samu irin abin nan mu killace wata makabarta musamman samu an makabartar da maka nemo na nemo makabarta amma asalin kuma makabartar an yi a gaba wanda ta hangon mazo ba ta nan kullum kewaye ta muna da iko da ita ne sai ba za mu ɗauki mu dinga kai wurin ba kan kan mu je ana mana akwai lokacin da muka je makabarta saboda ba za a neman kuɗi sai ya digogin suka yi da tebura da kuna muka dinga kwashe ruwa na kalli ɗansa na shakai sun sa kire hula ka tura na da hula ji hula ta ba ta da abin nan ba irin wannan ce ba da wannan ce ne wa da na fa hula ta ba to irin ne abin nan ne shi irin ta yar madinan nan ce ko na ɗiwa ba da amma me zama kafa don nan muka fa sai kuma daga baya ka da ne ne ne ne ke maganar banza su wannan da za ka zama kai faɗa da su ba in kace za ka zama kai faɗa da su dai ya faɗa da su kana iya ka fa hoke su amma ai ba riba ka ce ba dai da yadda mu yi ne mana magana ke ta wannan ko irin ya fi kyau da can ana ana cikin da daminin nan da damina ne ana gawuwa na kullowa ya yi da kwatattun baki duk da zai mai mutuwa aikinsa ne kawai zai cece shi ba inda aka fashi ba kuma inda muka turmi ya shi duka ainihin wurin zai zame masa eh, abun nan amma ya kamata mun yi abin da za mu yi da hula muka samu kashin da kwashewa da aka tashi da jambuna ce ba masu an kawo nan duk an muka ɗin ka haka muka ke kasan mu kamar yadda kasan mu kamar da ya gani ba kuma daga baya za su yi mana bara kawai na abin da suke ne in za mu je makabarta ga motocin mu jimlan motocin mu kwana da teburi sai mu zuba kamar teburi biyar a mota fito da kan dole ne mu shiga cikin su tun lokacin da musulmai ne zalla kusan mutalamin mu ne kuma makarantar makarantar subhanallahi amma da makarantar ce zama tana hannun ahlu sunna kawai zangon mu cibiyar mu Allah yawa wani cikawa amma janaza na kinkinau da ka taso duk inda ka taso ɗaukar mota ka yi kinkinau ko wannan mu ga abin ya mara cika ai ma ƙara wuce ko ya mota san kwata ku gona da ku yi sahu mata ku yi sahu ba za mu fara falla ba sai ku bayya ne ba sauri muke ba ko da abin ya ɗauke mu ga rana guda koma mu bi za su yi gabas mata an suka cika nan misalin a ce mai jama'a ne ba yake to ba komai koma wawakan ciki kuma ka zama za a mana hayaniya ballan sana ma da wuya mu kai yawan za a yi haka ba muna da iko tsaro sai mu bude wani da ita masallaci kai mu bude shi mu narkar da ginin kai mata su gaske amma ba jama'a ko me ma zai kai buta ta sama kuma ba za ta sama ta sama ta yi dukkan masaran ba za mu zuba ta ba ba ke ta za mu yi wannan wajen kashe shi zamu yi tunda an abun da aka yi abun saboda shi ya zo rashin babu mutane ne yasa aka sa wannan a wuce gana iza nake garin dai a irin dai namu nan da jama'an da ba za wuri na ba da kwashe kuma mu sallah hali tsaye mu ji daɗin mun yi wa ƴan uwan musalla mun yi ɗan uwan musallan da muka iya muna zuwa kullum saudiya muna kallo ana cikin ana cikin dawa zai za ga janaza to mutum sai ya tsaya yi sallar janaza yi sallar janaza ko ana tawafi ya kira sallar kulilla ko ana tawafi ya kira sallar mai take da suna kai janazan kaga yanzu littafi na ya fi shekara su hannu lokacin da ya rubuta shekara nawa duk wani abu yau dubu da wani abu ake sallah a harami dubu da wani abu a ka gama karbon abu ne ba idan an yi shi ba ce an kawo bidiya ba in mutum ya fata a kwana a sassa kai gano ba bidiya ne ko sallah ala jadaratin wa huwa yasma aw hadithu ko ina sa an yi magana wa man asabahu wa shajaru da wanda التالي يتابع شيء يبدأ وهو يسمع أبو نوى جلس لم يرمل صلى على جنازة يحدث أصابه هجر أبو بوا بير dan ya kamata aiko kowa wanda zai gida ka sai baka mai ka kowa a makaranta ce na kowa abu biyar kada ka fansu ka sake maimaitawa ka suranta abin kuma ya surantu ne libin al-fatib rahimahullah ba qawlu malik fi man jalasa bayna zakarani sahihi mutumin da ya zama yana cikin tawafinsa bayna safa wal marwa min ghairi illa ba ciwo ba komai قال قال مالك in kana zalika sai an afita idan wannan kankanin abu ne zama kala tarashiya alai, babu komai a kansa babu wani gini da zai bada babu menene da zai yi wannan ya kusa kenan. da kana bunan hasin rahimahullah wa in ka tsawala zalika idan aka samu nisa a zaman, hatta ya tsira tarikan lissa'i har ya zama tamkar ya bar masa ayin alladhi ka da fihi yace ra'aitu an yasta'nifa wala yabni ina ganin ya sako sabon tawafi ba zai tsora tawafin da ke kansa ba shi nan, wannan hukunci kuntu lahu nace masa fa illam yarmul idan kwata-kwata bai isa sarfa ba ibatan batil wannan maga makararar ruwan wannan ɗan tsakanin na wanda an mata alama da ne makararar ruwan lokacin su hajjara Allah ta'ala yi ba tsaba ta yadda ake yi ainihin batal batil bai na safa wal marwa mal alaihi abu da zai bada Allah ba a alaihi كذلك قال مالك حكى إمام مالك يفتي رحمه الله قلت أرأيت جاني لاباري من سعى بين الصفا والمروة ثم صلى على جنازته جنازة تقول يا عيسى عيسى كان صفا مروة شيء صلى جنازة أفلا أن يفعل من سعيه أو اشترى كويس ونعم أو باع كويس ونعم ai jalasa ya tahaddasa ko ya zauna ina magana ko ya tsaya a yabani fi kauli malik aw yasta'anifu zai tsora a maganan malik ke so ko kuma a'a zai sa ko sabo malik muka yadda malami kuma malamin ne bi ma'anar kaliba har sassa ake nema Wala la yanbaghi lahu an yaf'ala zalika cewa ake bai kamata yi wa'annan abubuwan ba wala ya ba ma ahadin yuhaddithu ba zai tsaya tare da wani yana maka magana ba su kira ina zantawa da shi kuntu fa in fa'ala shay'an min zalika to idan yayi diga yayi wani abu daga wannan fa kala la adari ma ma ma qawlu malik fihi ni dai ba san magana malik wata ya dai abin da na gaya ma tsinken iya ta jin sanar ban sani ba wannan ne ake ce masa amanan ilimi abin da baka san shi ba baka ce baka san shi ba ba wai ka ce mutuncin mutum baka ce amana ne ilmiya hazajin shi daga sama har ƙasa ka ce amana ne ilmiya san mutane, wuta ne wane ma mutane wuta ne wane ma mutane wuta ne ma jahili ne wane ma kaza ne amana ce ilmiya kana faɗin ta tsakanin ka da Allah a tambayar abin da baka san ka ce ba gari ba أمانة غير ولكن إن كان خفيفا أما إن كان تأني أما جوينا هو لم يتناول ولم يتطاول بيتوبة أجراه أن يبني قال ولقد سألنا مالكا منتم بي مالك رحمه الله عن الرجل يصيب الاسم وانت مكن في تاريخ ثامه ikinu alhaqinu matsatsin fitsari ya kama shi ko da haya ya kama shi ina cikin dawafi wa huwa yas'a ila fa'aika baina safa wal marwa qala yadhhab wa yatawaffa ya tafi alwala kaga bayan ya ja biya bukatun fashe. wa yarji'u wa yabani ya dora wala yasta'ni shi ma dai haka za a